karfe 7 cicif agogon Najeriya Nijar kamar Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 6 agogon TU da na Ghana sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 26. Abdullahi Isa da fatan an wayi gari lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa ga muhimman kan labaran duniya na wannan lokaci. hukumomin Cari na ci gaba da tsare olivier monoji wakilin gidan rediyon faransa sanarwa daga lauyoyinsa a jiya juma'a a najeriya kuma za ku ciwa shugaban kasar bala ahmed tinubu ya naɗa farfesa a tahir muhammad jiga a wani mukami musamman na ba shawara a fannin kiwo da noma tsohon minista a jamhuriyar nijar umaru malam alma ya rasu a birnin yame a jiya juma'a akwai mu dauke da wasu labarai daban To haka yake sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su. Musoma da labarin kasar Chadi inda hukumar kasar ke ci gaba da tsare Olivier Monoji wakilin gidan rediyon Faransa RFI sanarwa da lauyoyinsa suka tabbatar a jiya Juma'a. Olivier Monoji ya kasance a ofishin buga jaridar lupeyi na mako-mako inda shine daraktan ya labarai lokacin da 'yan sanda suka yi awon gaba da shi. a lokacin kamun nasa jami'an tsaron sun yi awon gaba da kwamfutarsa da duk cewa ba su bayar da wasu dalilai na kama ɗan jaridar ba ƙungiyoyin 'yan jaridu da dama ne za zaka suka nuna ɓacin ransu kuma suka tabbatar da cewa babu wata hujja da shari'a da ta ce a tsare olivier monoji mai shekaru talatin suna masu kira da a sake shi ba tare da wani sharaɗi ba a watan agusta shekarar da ta gabata ne jami'an liƙa asiri suka kama babban editan shafin chad info badur umar ali tare da tsare shi daga baya dai an sake shi bayan wata gagarumar zanga-zanga da 'yan jaridar kasar ta chadi suka gudanar a najeriya a jihar lagos mazauna unguwar otumara na cikin zulumi bayan da manyan injinoni da hukumi suka tura yankin suka tarwatsa gidaje tare da gudanar da rusau a unguwar ajiya juma'a inda ɗaruruwan yalle suka rasa matsuguni rahotanni daga jihar lagos na bayyana cewa jim kaɗan ko kuma yin haka da gwamnatin jihar ta yi na daga cikin alkawarin da ta ɗau na zamanantar da birnin da kuma kawo ƙarshen rikicin filaye da ake fama da shi tsawon shekaru sun ba mu mamaki kuma ba ma san inda zan dosa ba a yanzu in ji wata mata da ke unguwa mai suna victoria a ja wata mazauniya kenan wacce aka ba ta mintuna talatin kawai ta kwashe dukkan kayakinta daga cikin gidan da take shugaban kasar a najeriya kenan shugaban bola ahmed tinubu ya naɗa farfesa a Tayar muhammadu jega tsohon shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato inec a matsayin mai bashi shawara kuma neto kenan na sake fasalin kiwon dabbobi a najeriya na riga ni mai ba shugaban ƙasar shawara na musamman kan yaɗa labarai da dabaru ne tabbatar da hakan a wata sanarwa da ya fitar a jiya juma'a shugaba tinubu ya ce yana fatan naɗin zai kawo ci gaba mai ma'ana a fannin kiwo da kuma ƙara ƙarfafa ayyukan ci gaban najeriya jega tsohon mataimakin shugaban jami'ar bayero shine ya jagoranci kwamitin kiwo na shugaban ƙasa tare da shugaba bola ahmed tinubu tsohon minista a nijar umaru malam alma ya rasu a birnin yame a jiya juma'a ya taɓa riƙe mukamin minista a gwamnatoci daban-daban a wannan ƙasa wannan tsohon shugaban jam'iyyar mls dai ya yi aiki a ƙarƙashin shugabancin muhammadu tanja muhammad isu da muhammadu bazum ya kuma taɓa zama ɗan majalisa a sau da dama ɗan takara a jam'iyyar rpp farilla a zaben shugaban ƙasa da ya gabata ya zo a matsayin na bakwai an kama margayin yana mai mukamin ministan sufuri a lokacin juyin mulki na shekara ta 2023 shugaban sudan ta kudu salva kir ya yi kira da a kwantar da hankula a jiya juma'a yana mai cewa kasarsa ba za ta sake fadawa cikin yaƙi ba bayan da aka yi ta harbe-harbe aka kuma kokarin harbe wani jirgin sama mai saukar angulu na majalisar ɗinkin duniya wanda ya sanadiyar mutuwar ma'aikacin jirgin rahotanni da kasar ta sudan ta kudu na nuni cewa jirgin mai saukar angulu na majalisar ɗinkin duniya da ke aikin ceton sojojin sudan ta kudu ya fuskanci lugudan wuta a jihar upper nil da ke arewa maso gabacin kasar inda ya inda ma'aikaci ɗaya ya rasa ransa tare da raunata biyu daga cikinsu kamar yadda majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta sanar faransa ta fara mayar da wasu cibiyoyi ga sojoji na sojojinta kenan a senegal zuwa ga ƙasar ta senegal wannan ne karo na farko da aka miƙa wa senegal waɗannan cibiyoyi wani ɓangare na janyewar sojojin faransa kenan da ƙasar da ke yammacin afirka ofishin jakadancin faransa a babban birnin dakar ya sanar a jiya juma'a cewa bangaren faransa ya mika wa bangaren senegal kayan aiki da gidaje a gundumomin marshal da saint-exupéry da ke dakar labaran na zuwa daga sashen hausa na radio faransa international rfi harin da rasha ta kai a yankin donetsk da ke gabacin ukraine da yammacin jiya juma ya kashe mutane hudu tare da raunata wasu sha takwas kamar yadda wani jami'in yankin ya tabbatar ya zuwa yanzu dai mutane hudu ne suka mutu sannan sha takwas suka jikkata a harin da aka kai birnin dopropilia vladimir vilashkin kamar yadda shugaban hukumomin yankin donetsk da na sojoji ya bayyana a saƙon da ya aika a kafar telegram